bismillah ar-rahman ar-rahim wannan shi ne majalisunmu na 21 insha Allah a cikin littafin tazini al-fitar fi adab as-su'al jawab haka ne ko muna ci za mu tashi ladabi na ashirin. wa idha ashkala alayhi shay'un min kalam al-alim fala yubadir ila al-inkari wal i'tirad wal naqd wal mirai wa idha ashkala alayhi shay'un min kalam al-alim idan mutum ya tambaya malami ya bashi amsa to sai ya zama bai gane abin da malamin ne ya faɗa ba ku ya ɗan samu ruɗewa a ya zama ya gaji akwai matsala shi a cikin fahimtarsa a game da maganar da malamin nan ya yi fala yubadin ilal inkari to kai ya gaggawa zuwa musali kai ya musu wani ya tirazi ko kuma ya ce zai gitta mishi ta alaga malam ina jin fa ba haka bane shine itirazi والنقد hmm. kar kuma sai zai fara masa raddi shine nakadi ya fara cewa zai masa gyara wani mai ra'i ko kuma yace zai jayayya da shi a ya tsaya ya duba ka yi tambaya an baka amsa to in baka gane ba sake tambaya kamar yadda aka faɗa mana a ladabi na baya ina jin ladabi na goma sha takwas da nasihar da al'imamu ibn hazmin rahmatullahi alaihi ya mana ba ta sha takwas ba ce ta sha'u ko? to ya yi kada mutum ya jayayya da malami alhali tambaya ya ya tsaya ya duba sosai sai ya gani don wani zuwan kan zai ka ce ba haka ba ne ana duba ko kuma ina jin fa ba haka ba ne ana duba kai ne ka samu ko wajen karatu ya kan samu wannan matsalar mutum ya ja baki shi kawai ya samu zauganul basa ko ƙillatul irabi ko fasadul mawjubi minhu sai ya zama kawai mutum ya yi gyara alhali ba gyara ba ne banna ya yi na ashirin da ɗaya wai iza aksa al-mu'allimu fil jawabi idan malamin ya kuskure a amsa ya yi tambaya sai mala ya shi amsa amma kuma sai mala ya kuskure a amsa fala ya rudda alaihi fil hal kan mutum ya ce zai mayar ma da malaminsa da ya tambaya martani a nan take ولا يبادر بالتصحيح إلا حيث يتعين عليه ذلك sannan kai ya ce zai masa gyara a nan wajen sai dai idan ya zama tilas saboda banna ce malamin ya yi mai girma idan ba a gyara ba a nan take to zai iya haifar da wani abu kamar misali abin ya shafi tauhidi ko kuma juya wasu haƙa'iƙ ya ɗau sama ya mai da ita ƙasa kuma za a iya samun wasu waɗanda suke da ƙaramar ƙwaƙwalwa sai su tafi su je su ce ai malam ga abin da ya ci to a nan ya kamata a malamin gyara amma abin da ƙila wata ƙila ko kuskuren wata fassara ce ko kuma wani abu mai kama da haka to ba a san mutum ya zo yana ma malamin sa gyara ya yi tambaya a nan take ya keɓe da shi sai daga baya ya mushi bayani ya ce kaman kaza shi ma ya je da shi a matsayin ya zo ne a matsayin tambaya ga kuma na amsan nan da aka bada kamar kaza aka ce ko to ko za a iya cewa kaza to kaga sai malamin shi da kansa in yana da bincike zai ce ah to dama haka muka ce to ina jin wahani na sa shi ke nan sai ya gyara ayu jawadin la yaqbu wa ayu sayfin la yanbu wa ayu alimin la kulli yahbu لكل جواد تبوى ولكل سيف نبوى kulli alimin حفوى وقد ذكر العلماء أربع خطوات في تنبيه العالم على خطئه hakika malamai sun ambaci wasu matakai guda hudu da ake bi wajen gyara ma malami a faɗakar da shi a game da kuskuren da ya yi wahiya su ne tambihul ustazi alal khata'i bi tikrari lafzi alladhi yasbiquhu li yura'iyahu inda al-i'ada tambihul ustazi faɗakar da malam alal khata'i a game da kuskuren da ya yi bi tikrari lafzi alladhi yasbiquhu ta hanyar maimaita lafazin da ke da ya gabata hu inda liyada ta yadda idan malamin kila da shi zai maimaita sai ka ga gyara hmm. in kai misali kai kake jan baki ana ma fatara sai ma ya kuskure a wani abu sai ka sake nanatawa hmm. wa ya amalu hina izin sai ya buri a nan. sai ka saki wa ya ya'malu hina izin sai ka fito da ainin din sosai kai ne ka kawo damuwa sai ya aikata a nan kun gani kai ne ka kawo na farko ce ka maimaita a saniya hanya ta biyu idan lam yantabihi al-ustazu idan malam bai gane ba bai ka ba وكرر الخطأ يساك ميميت قسكرا أتى السائل بالصواب على سبيل الاستفحام to mai tambayar sai ya zo da wannan abin da yake na daidai amma kuma sai ya zo da shi a sigar tambaya to ko za iya cewa kaza algatu malam ko zai iya yiwa a ce kaza to kaga daga nan shi malamin kwakwalwar shi za ta kai mashi sako wani zubin kun san glucose yakan yi karanci idan ana magana idan glucose ya ma mutum karanci a kwakwalwar shi me ke faruwa kenan in ba a yi wasa ba ma sai shede yi to in ana magana wani zubin magana ta yawa akan samu wannan sai kwakwalwa ta zama ta ta bushe babu glucose a cikinta to zai ga an samu damuwa الثالثة في حال إصرار الأستاذ على قوله idan malamin aka bi wannan hanya ta tambayar sai ya dage akan wannan maganarsa fa'ala sa'ili an yu'ajjila munaqashata halid darsi al-muqbil mm. to ya kamata shi mai tambayar ya bari sai darasin gaba sai ya zo da wannan matsala mm. wal yuhaqqiqa huwa minha la'alla as-sawaba ma'a al-ustad mm. ya je gida ya sake bincika wata kila malamin ne ke kan daidai ya sake dubawa in an zo darasi na gaba sai ce malam jiya darasin da muka yi dinnan ala gafarta mana kun ce kaza ko kuma an ce kaza an ce kaza amma ni ga abin da na bincika ko kuma malam wani a cikin littafin sa ga abin da ya ce shi ke nan littafin ilimi ka ba wanda za ce ilimi a ilimi shi ka shi ne babba an rabi a hanya ta hudu idan kanar katsofi, fi jawabi mas'alatin la ta tamilu ta amma idan kuskuren ya kasance a mas'alar da za ta kasance ba za ta ɗau kuskure ba ne aw yatarattabu alaiha adgharun wa mafasidu ko kuma zai yiwa a samu cutaswa ko a samu banna da yawa a game da wannan Ta kuskure تعين على السائل أن يصارح الأستاذ وأن يوزم ya شي مي تنبير يفتو فيلي يسير مالا غاجارا شي شي sai a gyara domin kada a tafi da banna Dalibai da yawa wasu sukan tafi da kuskuren da malami kuma su je su yada to sai ya yi gyara هذه بعض الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها السائل المتفقه في دين الله ولن ننسون wasu daga cikin ladibba da ya waje ba, mai tambayar da yake son ya fahimci addinin Allah ya kamata ya nazarce su in kana yuridu zalika alfiqha in dai fiqhun yake so wa qad iqtasarna ala hadihi al-20 mun takaita akan ambatan waɗannan ashirin ɗin. ashirin nan hadda ɗaya kenan mm. eh li ha saboda muhimmancin su wal ha ala ghayriha kuma sun kunshi wasu a cikin wani ladabin ka samu zaka yi istinbatun wani ladabin a cikin ladabin da aka ambata fa inna ba'd al adab yadkhulu fi ba'd qa'ida ita ce wani ladabin na shiga cikin wani فإذا طبق السائل هذه الآداب fi sualihi idan mai tambaya ya aiwatar da waɗannan ladubban a cikin tambayarsa fa innahu insha Allah yuwaffaqu ila maghanihi wa yusaddad babu shakka da izinin Allah zai dace za a datar da shi zuwa ga burinsa kuma ya zama Allah madaukakin sarki ya datar ya daidaita shi ba zai zama yana kurakurai yana aikata abin da ba daidai ba su ne na dubba guda ashirin ga suna hmm? Allah ya taimake mu yanzu sai adabul jawabi yanzu an gama da mai tambaya sai kuma mai ne eh, amsa shi kuma za a zo kan shi a ji waɗanda ladubba ya kamata yi littafan da aka rubuta akan adabu mafi yawanci malamanmu na da sun fi kawo ladubban malami mai ba da amsa kamar yadda za mu gani ina jin mun ambaci wasu daga cikin littafan Allah madaukakin sarki ya taimake mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka